بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركم دا سافير العميل 25 ga في Zulhajji hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1447 daga makka zuwa madina wanda kuma haka yi daidai da goma sha ɗaya ga watan mayu ga watan yuni 2026 miladiya ci gaba da darasin wannan littafi wato littafin fiqhus sunna lin nisa a darasin da gabata mun kammala kitabut tahara wanda a yau insha Allah tabaraka wa ta'ala zamu tashi a kitabus sala wanda darasin yau shine darasi na farko bayan dawowa hutun babbar sallah da muke fata Allah madaukakin sarki ya sa mun dace da ibadoji karbabbu waɗanda muka rasa su masoya da 'ya'ya mazaje da kuma mata da iyaye duka kowa Allah madaukakin sarki ya gafarta masa waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti muna addu'a Allah ya ba su lafiya ya kare su da lafiya mu ma Allah ya kare mu da lafiya Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya ba mu damuna mai albarka so da yawa idan an dawo hutu za ku samu baya rasa wasu jawabai da ake so a yi amma dai ganin yanayin lokaci ba za mu yi wasu abubuwa na bayanai ba tunda babu na uzuri na lalura to kai tsaye za mu ci gaba da karatu a ainihin wato shafi na 85 kitabu sala malam ya ce ma'anar sala wa manzilatuha ma'anar sallah da matsayinta A salatu lughatan wanda ake nufi da sallah a larabce shine addu'a da lafazin larabci dai aka ce sallah to ana nufin addu'a وسميت بهذه وسميت هذه العبادة الشرعية باسم الدعاء لاشتمالها عليه an kira wannan ibada ta sallah da suna addu'a ne saboda ta kunshi addu'a gane ko wasalatu hiya alqa'idatu thaniya min qawa'id islami ayyatuha almu'mina kuma ki sani ya ce yar uwa musulma Salla, ita ce gato ginshiki na biyu daga cikin ginshikan ki ya ce uwa mumina menene ginshikan musulunci ko rukunai shaidawa babu amauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah kuma lalle annabi Muhammadu zan Allah ne ɗaya kenan ko sai da sallah sai mai sai me ya yi sai aikin hajji amma zan tambaye ku in na ce kuma tambaya ina bukatan amsa kenan rukunin farko shine mai shaidawa babu abota da gaskiya bisa cancanta sai Allah yaron da aka haife shi yau din nan ko za a haife shi gobe ko a haife shi jiya yaushe ke furta kalmar shahada wanda aka haife shi a gidan musulmai ya taso a cikin gidan yana furta kun kai zaune mu cire kalmar shahada tana faduwa kenan tana fita haka ne zakafa in da kudi ba shi mallaki da sabi zai zakka da zakka aikin hajji fa shi ma sai da azumi fa gida ba shi da lafiya gida kaza duk zai fita duk za su fita yanzu a cire gaba ɗaya hudu a cikin rukunne biyar to sai mu zo ɗaya da sarage ita ce sallar nan wannan sallar idan zan yi tafiya ta fada a cina tafiya zan yi ba Kun ban da lafiya ba babu wani yanayi da sallah take faduwa kan nada duk halin da kika samu kanki sallah tana nan kina halin lafiya ba ki da lafiya kina halin tafiya ba ki tafiya kina gida koyaya sai ki yi sallah wayancan kika hudun suna sauka ya zama babu su saboda wasu dalilai amma sallah kuwa a filin daga a yaƙi ma ana yin ta ana yaƙi ma ana sallah kun ga rashin aminci kira so da haka kada a yi wasa da sallah shi sama da ya ce ita ce ka'ida ta biyu ba na rukuni na biyu daga cikin rukunan addinin musulunci ki ya ke mumina ada'uha fi awwali awqatiha afdalul a'mal yinta ita wannan sallah a farkon lokacinta yana cikin mafi falala mafi darajar ayyuka ku lura ba wai ki sallan ba an jima in kin gama girki ki sallan in kin sauke ki sallan in kin gama wanki ki sallan in kin gama kallon an kashe boss a'a ki yi ta a farkon lokacinta lokacinta na shiga ki to shine mafi falala an lura mala yake cewa wa ha iman ida ta imani ne alama ce ta imani ka gane mutum mumini ne da yana tsayar sallah akwai imani a zuciyarsa annabi alaihi salatu wassalam yakan tashi da sahabbai sun tafi yaƙi ba a kai wa gari hari in an shiga da daddare annabi zai ce ku dakata sai mun ji kiran sallah idan aka ji kiran sallah a garin ba a kai misali an san garin musulmai akwai musulmai amma ba ji kiran sallah ba da asuba to an san cewa gari ne na waɗanda ba musulmai ba kuma mahimmancinta da yawa a nan ne aga annabi ya nuna fushinsa sosai wanda har yi yunkurin ya kona gidajen sahabbai kona gida sai dai saboda musulunce akwai waɗansu wanda suke da uzuri mata da ƙananan yara a ina suke sallah a gida su jam'i ba wajibi ba ne a kansu asa ake cewa na yi yunkurin in yi umarni da sallah a tsere ita a tada sallah in tada iqama sannan in umarci wani ya shiga gaba ya jagoranci sallah ni kuma in fice da ni da wasu mazaje da akwai kirare a hannayenmu mu je mu kona gidajen waɗanda ba sa zuwa sallar jami'i saboda muhimmancinka ba domin ƙananan yara ba da kuma mata da dama su a gida ne aka ce su sallar su da so da haka al'amarin sallah al'amari ba ne na wasa akwai wasu abubuwa da shari'a take iya kallon su a matsayin uzuri ba wai uzurin ki bane ke uzurin ba naki bane ake ce za zaki ce wai uzuri ba a shari'ar ce ta yarda cewa uzurin ne to su suna iya hana a je a yi sallah a masallaci ina fata ana fahimta ba yana sauke hukuncin ba ne hukuncin yana nan a kan sallan a masallacin sai dai kawai yana rage mai ne a kanki a lokacin da kike wannan halin sai ki samu rangwamen wannan nauyin da wajabcin sai sauka na iya wannan lokacin bai hana an jima sake koma kan matsayinki ba na dole ki je ki sallah misali bashi wata na binki bashi in ku je masallaci za ku haɗu ita to shari'a ta yadda karki je masallaci ba don ki biyan ta bashi bane hikimar ba biyan bashin bane menene hikimar wannan damuwar kunyar da zaki ji kin haɗu da mai bin ki bashi ki shiga damuwa sai aka ce ba sai kin je masallaci ba hatta juma'a ma ba sai kin je ba juma'a ku kalla girman juma'a inda za ki haɗu da mai bin ki bashi to sai ki sabi ko kuma ki je ki ɓoye can nesa ko kuma ba ki zuwa sai ki sallan azhar a gida to in ba irin wannan laluran ba ba yadda za a ce mutum ba zai je masallaci ba haka kawai na daga ciki irin wannan uzurorin rashin lafiya mutum bai da lafiya shikenan zai zauna ya jinyarsa shi ma ya danganta da irin ciwon akwai ciwon da ba zai hana ya je masallaci ba akwai ciwon da kuma zai iya hana ya je masallaci ya za a yi mu gane na farko kila a ɗabi'ar ciwon na biyu kila a ɗabi'a na yanayin mai ciwon misali kuturta ne ke damun mutum amma dai jikin shi da ƙarfi zai zuwa ya sallah zai zuwa ya ruku zai ya sujjara amma in ya shiga masallaci kuma zai cutar da zuwa masallata kuna lura a kila shi din ne ba shi a tsaye dai mutum ne lafiyayye amma zai iya ruku zai iya sujjara saboda ciwon ko kafa da ta lankwasuwa ko kaza na daga cikin irin wannan uzurorin shine jin bayan gida lokacin da kika zo aka tara sallah kina jin bayan gida to wajibcin sallah ya sauka kanki umarni ne ma aka baki kanki kuskure ki je masallaci sai kin gama bayan gida na gaba shine tsananin jin fitsari za ki haɗa su ce fitsari da bayan gida na gaba shine tsananin jin yunwa amma da lokacin da abinci ya riga ya sauka duk waɗannan guda uku ba ki zuwa masallaci ki ce za ki je sallah hankalinki na kan abincin da ya sauka ɗazu za ki rasa kushu'in sallah kusa ba zuwa za ki je masallaci liman na karatu kina ta matse matse kina so ki je ki fitsari ko ki je bayi to sai aka ce zauna ki ki, in kika gama sai ki sallah a lokacin duka wannan game da na ambata nassoshin shari'a ne suka nuna suka karantar da haka ɗin su shi sa mu a matsayinmu na musulmai ba za mu yi saurin yanke hukunci ga mutumin da muka ga ana sallah bai zo masallaci ba sai in mun san uzurinsa da gangan ne ba shi da uzuri haka kawai ki zuwa ina fata ana fahimta kamar yadda kuke ganin yana faruwa a wasu wurare musamman gidaje irin gidajen haya za ku ga an wayi gari an tashi lokacin asuba ya yi sai ku ga ƙila ƙofar gidan ma ba wanda ya bude daga cikin gidan nan a wanda ya fita je masallaci ba rashin lafiya ake ba ba wani uzuri ba ne na tsoro a kawai ko dai kice sakaci ko kuma ganganci duka dai baya fita cikin wannan ko kuma ki ga wani gidan mutum ɗaya ne kawai zai duk zai iya faruwa so sallah ba a bar wasa ba ce abin da ya sani ke wannan bayani a lokacin da irin wannan abin ke faruwa ke mace ce da ke cikin gidan nan ɗakin nan shi masallacin ki lokacin nan kina nan idan ki biyu ne kina jin motsi to ko da kin ga haka kada ki hukunci kuna fahimta hikimar kawo waɗannan maganganin kenan da wata ta ce ai mutum da dama a gida ne me yasa sai an gaya mana a fita saboda zuciya yanzu za wani dan adam hukunci akan abin da ila bai kamata ta hukunci akan shi ba malam yace wa tahawunu biha mujibul li saqatir rahman ku ji sakaci da sallah yana wajabta fushin ubangiji sakaci abinda zai kama mai tuwa ya zama ɗabi'ar kice kina wasa da ita haka yi sai kin ga dama wal muhafazatu alaiha tudi fil fawz bil jinan har ita kuwa ita wannan sallah tana gadar da rabauta da aljanna Allah ya sanya mu cikin aljanna hukumu tarihu salah ko hukumu tarihu salah hukuncin wacce ba ta sallah malam ya ce ilami uktil musulma ki sani ya ke uwa musulma annaman tarakatis salati وأن من تركت الصلاة جحودا لفرضيتها kun jifa. كنجفا دم da ta bar Sallah, ta bar Sallah ne. dan tana jayayya akan ba wajibi ba ne, ai ba dole ba ne sai na sallah saboda dalilin ta ila shehu ya fice mata ko kuma wani dalilin na daban tana juhudi ma'ana tana jayayya ba ta yadda ba tana inkari Allah ya ce to wannan mata ta kafirta kharijatun min millatil islami ta fice daga hanyar addinin musulunci bi ijma'il musulmi na wannan da ijma'in musulmi gaba ɗaya fata ta fita musulunci wa man tarakati sala amma wacce kuma ta bar sallah ta hawunan ba tana jayayya bane ta san sallah wajiba ce amma sakacinta yasa ba ta sallah sai ta ga dama lokacin da ta ga dama an gane ko min ghairi juhudin li fardiyatiha ba tana jayayya ko tana inkarin wajibcin sallar ba malai yace to fa zahaba al-imam ahmad wa jama'atun imam ahmad da wasu daga cikin malamai sun tafi ila annaha kafira aidan har yanzu nan ma kafira ce suka ce li zahiri qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama madogararsu zahirin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inna bainar rajuli wa baina shirki wal kufur tarku lallai tsakanin namiji mana mutum da shirka da kafirci shine barin sallah kai ce fa man taraka fa kafa don hatta to ya kafirta wa quluhu sallallahu alaihi wasallam da maganar annabi alaihi salatu wassalam al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah alƙawarin da ke tsakaninmu da ku da su shine yi sallah duk wanda ya bar sallar na ya kafurta wa haɓa abu hanifa wa malik shafi'i amma imamu abu hanifa imamu shafi'i da imamu malik wa da wasu daga cikin malamai sun tafi akan fatawar ila anna man tara fi salati tahawunan akan cewa duk mutumin da ya bar sallah dan ganganci da sakaci la tukhriju min al-milla bata kafirta ba wa kufra fi hadhihi a ahadith kufrun asghar domin kafircin da ya zo a wannan hadisai da muka ambata Kafurci ne karami wa annaha bi zalika dakhilatun tahta mashi'ati Allah ta'ala ita wannan da bata sallan sai sakaci da ita akan wannan abu da ta tayi ta fada cikin gidan daman Allah in sha'a azabaha in Allah ya ga dama ya mata azaba wa in sha'a ha, in ya ga dama kuma ya yafe mata ina fata ana fahimta wannan fatawa ta biyu ita ce alƙaunin rajis kenan ana fahimta domin na farko su ne waɗanda ko abu hanifa ya tafi akan cewa ta kafurta saura kuma suka tafi akan cewa ba ta kafurta ba za ga cewa su ne mafi rinjaye ana fahimta saboda aka a ciki wanne ne sauki ai duka ba sauki domin wancan an ma fitar da shi a musulunci wannan kuma sai aka ce Allah ne in ya ga dama ya miki azaba ko ya miki afwa to wanne kika san abin da Allah zai to gara ma ki yin kawai ki samu natsuwa an fahimta malam yace lakin aqada kalimatul fariqain jami'an ala annaha murtakibatun li'a'zamil muharramati ba'da ash-shirki billahi ta'ala amma fa ijma'in duka wannan bangarorin na malamai ya haɗu dukkansu sun yarda cewa matan nan ta aikata babban laifi mafi girma bayan shirka kai da gaske hal tardaina ayyatuha muslima an yakuna ibtisamuki ila millati islam? yanzu ke ya ce yar uwa zaki yadda a ce intisabuki ila millati islam mawdu'i khilafin bainal ulama a ce jingina ki ga musulunci wuri ne da malamai suke sabani zaki yadda da wannan kuma ce magana kuwa a ce musuluncinki a cika wata a ce wannan kun kanta eh, ya sunanta ha? ya sunanta bilkisu haka kika je? na so a samu wata mai suna khadija dija ka irin sunan kakannin nan namu <laughs> ok a bar hawa'u to ai hawa ya ce ita kuma to wai a matsayin ki na mace wai sai a zo ana a ce kun ga wannan matar wacce wacce kaza me za ku ce musulma ce ko ba musulma ba ce sai malamai su rika sabani kan yau sai kafara ce su a musulmatin a kan musulunci ya za ki yadda aka yi kasance to shi ne abin da ake yi a kai a kan wadda take sakaci da sallah mana a ra'ayin ma masu rinjayen <laughs> ta yi ce da ba to ba gara a ce a tabbaci ce a musuluncin ba ki rika yin ibarar ki ke musulma ce ba saɓani akan lamarin imanin ki in gani za aka zo aga wani mutum yana zuwa coci kuma yana zuwa masallaci wasu su ce musulmi ne su ce a kafiri ne wasu ce kafiri saboda suna ganin shi a coci wasu ce musulmi ne saboda sun ya zo masallaci kun ga ana ta ne to wanne ne za a dauka Allah ya kyauta malai ce to ke yanzu zaki yadda haka ya kasance a ce musulunci ki shine wurin malamai za su yi sabani akan shi akan jingina shi ga musulunci eh dan dai ba za mu ce ki yadda jingina shi ga kafirci kawai ki huta ba a gara ki bari a jingina ki kai tsaye ba shakka ba wani haufi akan cake musulma ce adadul fara'id wato adadin farillai bala yace la yakfa alayki ayyatu almu'mina anna Allah ta'ala qad farada alayki khamsu salawatin fil yawmi wal layla ba abu bane boye a wurin ki yake ruwa mu'mina cewa Allah madaukakin sarki ya farlanta miki salloli guda biyar a cikin dare da yini an gane ko bala yake cewa al-fajr wal-dhuhr wal-asr wal-maghrib wal-isha sallan alfijir da da zahar da la'asar da kuma isha'i fa an talhata ibn ubaidillah radiyallahu an an karbo hadisi daga talha ibn ubaidillah anna arabiyan ja ila rasulullah sallallahu wani balaraban kauye ya zo wurin manzo Allah sallama sa'irar ra'asi kansa a buɗe an gane ko yana zuwa yace ya rasulullah ya annabin Allah akhbirni ma faradallahu alayya min as-salah ka faɗa mini abinda Allah ya farlanta mini na sallah qala sai annabi ya ce as-salawatul khamsi an gane ko wato salloli guda biyar illa an tatawwa a shay'an sai dai in ka so ka yi ta dauyin wani abu ma'ana biyar din nan sune wajibinki wanda Allah ya daura miki in kin so kin ƙara lafin fili raka'a biyu a uku uku ko hudu ko biyar biyar ko goma goma ko takwas takwas ko ma ashirin ashirin ma za ɗari ɗari wannan kike ga dama amma dai wanda ya zama farilla ne Allah ne ya ɗaura miki su ya ce ki yi su zai tume ki in baki ba kwaya biyar ne kawai su ne waɗannan salloli da aka ambata guda biyar ina fata ana fahimta su ne as-salawatul khams bayan nan kuma ku lura wannan sallah alaƙa ce tsakanin bawa da ubangijinsa mana Allah ne ya ce kai bawa na ina so mu rika haɗuwa da kai muna mitin sau biyar kullum mu haɗu lokacin azahar mu haɗu lokacin la'asar magariba isha'i asbahi ina fata ana fahimta shi yasa Allah yake cewa ita sallah tana hana alfasha da munkari in dai mutum yana sallah wannan sallan tana wanke masa zuciya inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar inda kina sallah kuma a sallan nan kina karanta suratul fatiha a sallar su goma sha bakwai kike karanta fatiha kullum kina cewa ihdinas siratal mustaqim to wannan itiradar musulmin din Allah zai shirye da hanya madaidaiciya siradar ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin mun karanta mun yi bayani a tafsiri da haka sallah wata babbar alaka ce tsakanin bawa da dan adam ɗinsa da da mahaliccinsa da da Allah mahalicci idan kina sallah kuma ke ce kike magana da Allah haka malamai suka ce idan kina so Allah ya yi magana da ke to ke kuma sai ki karanta Qur'ani a lokacin Allah ne ke magana da ke amma in kina so ki magana da Allah ke kuma ki tashi ki sallah kun gani saboda sallolin nan wasu a dare suke wasu a yini suke guda biyu suna cikin yini guda uku suna cikin dare haka ne sallah azhar da la'asar suna cikin yini sallan magariba da isha'i da asubahi cikin dare ne waɗannan haka yake fil yawmi wal laila kuma waɗannan guda biyar din su ne dai waɗannan salloli da kuka ji an ce hadisi ya kawo ingantacce da aka yi mai iraji da manza Allah aka kai shi sama fadar Allah aka fallanta su salloli hamsin guda hamsin Allah kaɗai san sunayensu da lokutan da za a yi su an fahimta gina duk bayan awa ɗaya ne za a yi sallah ko ba aka bane ko kila duk bayan minti talatin sai an tashi an yi sallah ko da awa ashirin da biyar ko ashirin da hudu da ake da shi duk minti talatin sai an yi sallah guda hamsin yanzu mun ji ga azahar ga la'asar ga magariba ga isha'i ga asubahi to sauran guda 45 ya sunayen su kuma duk sai an yi su amma saboda rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da tausayi gare shi da ka'idar nan da Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai ɗora ma wata rai sai abin da za ta iya ma'ana shine sai abinda da shi Allah ce ki zaki iya ne a wai kuna kafa ai hujja da ayat ne ku ce ani ba zan iya ba ko Allah ma la yukallifu Allah nafsan ba haka ake nufi ba ana nufin duk abin da kika ga Allah ya ce ki yi to dama za ki iya azumin da aka ce ki za ki iya yi zakana da aka ce ki bayar za ki iya aikin hajji nan da aka ce ki je za ki iya la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ai wus'aha yukallifuha iyahu ko fahimta saboda haka Allah ya rage ta aka dammaje ta ta koma guda biyar su ne waɗannan a adadi adadin aka rage an shigar da guda arba'in da biyar cikin biyar ɗannan. sai shige falalarsu da darajarsu amma a wurin falalar da lada na hamsin ɗin da ake awa. saboda ƙa'idar inda hasana a misali ha. sallah biyar ne idan kike sallah ɗaya yanzu ta asuba ita ce muke ƙarshe yanzu ko to yanzu an baki dama duk alheri ɗaya daidai yake da guda goma yanzu ladan sallah goma aka baki ita kai sallah asuba sallah goma kika yi yanzu a cikin hamsin sura na sura arba'in kina yin azahar kina yin azahar ƙwaya ɗaya sai a baki wani goma ladan goma da cikin ya ashirin kenan saura talata ina yin la'asar haka za a baki lada goma saura guda ashirin kina yin magariba haka za a baki goma kina yin isha haka za a baki goma wannan biyar biyar din goma goma kullum hamsin ake baki ku duba gari haka annabi sallama ya faɗa amma tare da haka sai a yi sakaci a ƙi kulawa da ita Allah ya tsare mu mawaqitus sala lokutan sallah malam yake cewa elami eh, ki sani ya ke yar uwa anna lis-salati awqatun mahduda wato sallah tana da lokuta ke bantattu iyakakku labudda an nu'addi fiha ko an tu'adda fiha ya zama dole a yi su akan lokacin li qawlihi ta'ala saboda faɗar Allah madaukakin sarki inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lalle sallah ta kasance ga mumini wato rubutaccen lokaci ne sananne yanzu nan karfe 11 na rana ko na safi ba zai in tashi in ce zan yi Sallah a zahar ba in ne zahar yanzu lokacin da bai ba daga sallah ba lokacin da aka ce in ji bane an fahimta amma da makara na yi ban tashi ba sai yanzu na tashi ne asuba ta yi ko ba ta yi ba ta yi saboda man nama an salatin tsara ha ba idza wa ƙatu ha amma wata sallah lokacin ta zai ba za a yi ba ce ta kun ga yanzu lokacin damuna ne tunda mun zo masallaci mun yi karatu yanzu ku bari ko sallah a zahar mu yi la'asar mu yi magariba mi isha'i da mun koma gida kowa ya huta za mu yi haka ba da sallah muka yi sallah ba ta yi ba shi ne wannan kitaban mawquta kowace sallah tana da lokacin da ake so a yi a kai ai fardan mu'akkaran sabitan mana farilla ne tabbatacce tubutal kitabi yadda alqur'ani ya tabbatar da shi wa qad haddadat as-sunnah wa bayyanat ma'alim hadhihi al-awqat sunnah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo ta iyakance kuma ta yi bayanin alamu na waɗannan lokuta ban abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an karɓo daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce annabi alaihi salatu ya ce, waqatu zuhuri lokacin sallan azhar idza zalati shamsu shine lokacin da rana ta yi zawali an gane ku? wa kana zillu ar-rajuli ka qulihi ya zama inuwar mutum daidai da tsawon shi ne in kika tsaya a rana kika kalli inuwar ki tsawon ku daya an fahimta ma lam yahzur al-asr matakar al-asr bata zo ba to lokacin azhar ne wa waqtul asri ta kola asr lokacinta ma lam tasfarra shamsu matukar rana ba ta yi yalo ta yi fatsi za ta faɗi ba duk lokacin la'asar ne ya ce wa kasu salatul magribi lokacin sallan magariba kuwa malam ya ghibu shafaq matukar wato shafaqin nan bai bace ba sanda rana ta faɗi za ga wani tartsatsi a yamma da rana ya bari sanda ya faɗi to wannan tartsatsin bai bace ba har yanzu lokacin magariba ne an gane ko ya ce wa waƙatu da isha lokacin sallar isha kuwa ila nisfin laili zuwa rabin dare ne an gane ko al'ausar wato na tsakiya idan kina so ki gano sai ki ce to yanzu rana tana faduwa ana ainihin wato sallar magariba karfe bakwai misali to rana ta faɗi karfe bakwai ko dab da bakwai shikenan in kika ɗauka daga bakwai sai kuma ki lissafa sai ki ce akwai karfe takwas akwai bakwai akwai tara akwai goma ko akwai sha ɗaya akwai sha biyu ko ba aka bane karfe goma sha biyun nan mun samu awa biyar zuwa sha biyun dare to sannan ana yin sallan asubahi karfe biyar da minti biyar wasu wurin ma karfe biyar daidai wasu ma da minti goma gwargwado dai kike ƙara ɗauko wata goma wata awa biyar kika ɗaura akan sha biyu awa goma kenan to sai ce lokacin sallan isha'in nan ila nisfin lailin hausa haka tsakiya yanzu in ki raba ainihin wato wannan rabin dare na tsakiya din shine ki ki zuwa sallan isha tun daga sanda aka isha har zuwa kusan karfe goma sha biyu na dare ko sha biyu da rabi karfe da duk lokacin isha yi ana fahimta to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa mala yake cewa wa waqatu subhi lokacin sallah asubahi kuwa min tulu'il ilfajiri daga lokacin da alfijir ya fito malam taqlu ash-shams matakar rana bata fito ba an gane ko ala ce fa'ida idza tala'at ash-shams fa amsik an idan rana ta fito to sai ki dakatar da sallah fa innaha tatlu'u bayna qarnayyi shaytan dan lokacin suke masa sujjada shi sa aka ce in ta fitar sai ki dakata sai za ku an ce in aka yi sallan asubahi kika zauna inda kika yi sallah kina azkar kina kaza har sai rana ta fita ta fito to lokacin sai kika tashi bayan ta gama fitowa sai kika yi nafila raka'a biyu za a baki lada kin yi aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakke cikakke cikakke ka fahimta amma tana fitowa kina yi to masu bautar rana an kika buma inda suke sanda suke fitowa suna mata sujjada da yamma sanda za ta faɗi ma suna mata sujjada to karki zama kin yi koyi da su kamar kin bauta ma ranar ne saboda tana fitowa ta alƙibla canan gabas inda kuke saboda haka in kika zo kina sujjada a lokacin kamar ita kike mawa shi ta sai a jira sai ta fito ta dago an fahimta malai yace fa dalla hadha al hadith wa ghayruhu ala ma yali sai wannan hadisin da ma waɗanda suka zo daban suka nuna mana waɗannan lokuta na sallah wanda waɗannan lokuta su ne za su zama tashi karatunmu insha Allah ta'ala darasinmu na gaba za mu ji lokacin azahar a bayyane filla filla mu ji na la'asar mu ji na magariba mu ji na isha'i mu ji na asubahi duka za a fito a fashin baki sosai muna fata Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abinda muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karancin ilimi Allah madaukakin sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله كافر سلل لأثر بعي النافلة لا سنن الرواتب ولا غيرها bayan la'asar babu sunanin rawati amma akwai wasu nafafilin da ake iya yi ina fata ana amma kafin la'asar babu ya kamata a kiyaye kuma yanzu a darasin da yake lokutan sallar ne ba dole ne malam ya kawo wannan magana ba su ba laifi bane an sa wanda ake a yanzu da sunan sunanin rawatib la'asar ba ta da koda ko kafin ita ko bayanta yawa kawai wata sallah ce daban wata nafilar daban kafin faduwar rana kuma kun ga faduwar rana bayan la'asar wanda annabi ya yi magana akan ta da kuma falalarta ita wannan amma in an zo la'asar to kawai sai dai mutum ya zauna Allahumma sai dai in kin yi tahiyatul masjid kika yi to wannan kuma ba a hanawa ki ki zauna ko kuma ki zaman ki shikenan Allah ya sa mu dace sai sanda rana take fitowa tana fitowa ne karfe shida da minti goma misali da minti bakwai ne ma shida haka yanzu amma in ta fito ba wai su ake daga ta haifa saboda wannan tamin ɗin da suke sawa da ake amfani da shi so ka'ida ba wai kawai daga ya buga kawai sai ke ba sai ki dan bar dan interval na minti biyar kin fahimta ki dan ƙara akai yanzu misali sun rubuta tana fitowa karfe shida da minti bakwai ko da minti shida ba sai ki bari sai bayan shida da kwata sai ki yi nafilanci ki hijira ta riga ta gama fitowa saboda kirdado ne suka yi hasashe ne yana iya zama gaskiya yana iya zama kuskure amma dai akalla tun da an hadda an faɗa lokacin sai ki dan yi amfani da shi wajen kirdado ma sai ki dan ba da dama sai ki gora ki ci askar ɗinki in karfe shida da kwata sai ki na fula raka'a biyu shi kenan ladan aikin hajji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bakon ma yayi yawa ne yayi yawa sosai amma in ya kai saboda kila baki gama azkar dinki ba ko baki kaza ba duk laifi bane kuma ba ita bace walha walha daban Allah ya sa mu dace a saurara ah.